على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi babi na 146 hadisi mai lamba ta 316 babul la'ani gafurun mai yawan la'anta da tsinuwa da ɗeba albarka mun yi bayanin cewa la'anta da tsinuwa kashi uku akwai la'anar Allah wanda za ku ji siffofin wanda Allah ya la'ana ya yake komawa wanda la'ana Allah ta sauka a kansa za ka ji Allah ya ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويلعنهم اللاعنون irin wannan alkur'ani za ka ji Allah yana ta la'antar wasu asalin la'anta in an ce Allah mutum to ya yi nisa daga rahama Allah da dukkan alheri wanda ya nisa daga rahama kuwa za ka ga kullum yana taɓarɓarewa yana taɓewa yana lalacewa yana susucewa duk wani abu sai ka ga kana komawa baya ka ga san ka ya ragu san allahnka ya ragu ƙaunarka ga addini ta ragu shiga al'amuran addini ya ragu kuɗinka ka zama mai rowa ka zama mai rowa jikinka wajen sarrafa shi wajen bautar allah mai rowan dukiyarka wajen tafi da shi wajen bautar allah lafiyarka tana raguwa sai ka ji sabo da laifuka suna sha'awa tana sha'awar sai ka ga mutum yana taɓarɓarewa yana taɓewa yana komawa baya gangan jikinsa tana lalacewa al'amuransa duka babu albarka komai nasa yana komawa baya to ita ce alaman la'ana ta hau kan mutum saboda haka alamomin la'ana daga ciki akwai wannan ta Allah ya kiyaye mu حدثنا سعيد بن ابي Maryam. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين hakika masu yawan tsinuwa ko waɗanda tsinuwa ta hau kansu ko kuma waɗanda suke yawan tsinewa mutane a wanda da ka taɓa shi Allah ya tsine ma Allah ya la'ance ka Allah ya ɗebe ma albarka Allah ya kwace ma albarka shi kullum so yake ga mara albarka dama asalin Allah ya tsine ai tsinewa kamar ɗebewa ne ko an tsine abin ya zube ana tsine shi ma'ana a kwace shi yasa wani yake ta Allah ya ɗebe shi wani ya ce Allah ya tsini wani ya ce Allah ya kwashe duk dai ana maiwa ne je mutum ya zama mara albarka ita kuma albarka da an zare ta daga abu to abin ya taɓarɓar ya lalace shi sa ba a so ka dinga yawan la'antar 'ya'yanka ko matanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kada ku la'anci matanku ko 'ya'yanku ko dukiyarku domin ka ku dace da lokacin da Allah yake amsa addu'a ya amshi inuwar ya saukar da tsinuwar da la'antar a kan abin da kuka la'anta sai kuma abin ya lalace ka ga iyalanka sun lalace ya'yanka sun lalace duk alama ke ta tsinuwa tunda duk wanda yake tsinewa ɗansa yau da gobe za a samu lokacin da za a amfi tsinuwar sai ga ɗan ya taɓarɓar ya lalace in kana ta tsinuwa mata ka tsinanniyan mata nan babur nan keke to aka samu tsinannen keke kai ka san ba zai biya bukata ba tsinan nan babur dole ya ta fanto ya ta samu matsala fuloki ya ta jan mai saboda tsinan nan babur ne yan mota kuma dama zuwa su ta kiban da kai to duk tsinannin abu ya sa wata rana ana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi da karabta na sahabbai sai wata mata tana kan rakumi rakumin yake biyan bukata sai ta ce Allah ya tsine ma wannan rakumi ko rakuma sai annabi ce dakata ba zan tafi da tsinan na abu a cikin ba ta ba sai a sai da zai sai aka kwanta taguwa aka sake ta sahabin da yake da labarin ce na ga wannan taguwa din wani lokaci mai tsawo tana ta yawo ba mai taba ta ba mai tuwa ta sace ko yara suka ganta irin wasan nan da za ka ga yara suke ga raƙumi gara kuma to ba sa faɗa haka ma saboda tsinan ya ce la'antar matar taguwar to kaga ashe dole mu kiyaye bakinmu wajen la'antar 'ya'yanmu da la'antar matanmu da la'antar dukiyarmu ta ka wannan sinannen babur wani ma yana gala anta kamar yabo ne to sai ya tsinance kuma ya ta wahala to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna la'anina ala sigatil mubalaga. masu tsinuwa la yakununa yawmal qiyamati shuhada'a ba za su zama masu shaida ba na alkiyama wato ba za su zama waɗanda za a tafi shaida su wajen isarwa ina la takunu shuhada ala nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida to su sai a ware sa ce ba za ku shiga cikin masu ba da shaida akan waɗancan mutanen ba ko kuma masu la'antar mutane ba za a azurta su da yin shahada ba mutum ba zai yi shahada ba sai dai ya mutu haka kawai wato abin sibilin ɗinsa babu wani mukami da zai je da shi lahira ko kuma masu la'antar mutane ba za a karɓi shaidar sa da saboda fasikai ne kun ga ɗayan uku ne ko a lahira ba za a karɓi shaidar su ba ko a duniya ba za a karɓi shaidar su ba ko kuma Allah ba zai azurta su da su yi shahada ba saboda suna yawan la'antar mutane fassara ɗayan uku to abinda ake nufi ba za su zama shaida ga al'umma ba ranar alkiyama akan manzannin wala shufa'a haka nan ko ba za su zama waɗanda za a ba su ceto ba ranar alkiyama mun san Allah ya kasance to hawa hawa Allah ne kawai ya san adadin hawa amma annabi shi kadai biyar za a bashi shi kadai za a bashi guda biyar akwai wanda ake kira ash-shafa'atul kubra da Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda zai kai ka matsayin da kowa sai ya yaba maka da wanda yake al'ummanka da wanda baya al'ummanka da kowa da kowa sai ya yaba maka za a yi wannan matsayin to sun fassara shi da idan Allah ya fitin da bai taɓa yin irinsa ba ko ba zai kuma ya fushi irinsa ba za a tunkari annabi Adam ya ba da uzuri a tunkari annabi Ibrahim ya ba da uzuri a tunkari annabi Musa ya ba da uzuri a tunkari annabi Isa ya ba da uzuri a tunkari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai zai je gaban Allah yake da na je sai na faɗi mai sujjada yaban da zan wa Allah ma anan za a kinsa mai shi a raina to wannan yabo da zai kai wa Allah sai Allah ya ce irfa ra'asaka wa sal wa shafa shafa dago kanka roƙi a baka ne muke to an baka wannan shine shafa'atul kubra sai Allah ya ce na baka mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da bincike ko hisabi ba in yi godiya sai Allah ya ce na ninka su sau saba'in wasu ce sau saba'in ko sau dubu saba'in in sau dubu saba'in ne ya zama miliyan hudu da miliyan tara in sau saba'in ya zo miliyan tara da dubu ɗari tara za a ce ku tafi aljanna ba za a bincika fayil ɗinsu ba duk masu tauhidi ne Allah ba da sunayensu da list sai dai kawai ka fi kiran suna in ka ji sunanka ya tashi ka fito in ba sunanka ka jira Allah kaka sa mai jira a ga mutu aka ma wannan kwasar ta farko to shi kenan ka wuce to mutum wannan adadin bi hisabin wala ikabi kuma a cikin kujerar nan ɗaya kawai aka bayar ita ce ta oka okashi bin mihsan shi kaɗai ya roƙi annabi ya roƙa masa Allah ya bashi kujera ɗaya annabi ya ce kana ci wani ya tashi ya ce ni ma annabi ya ce a wannan ya riga ka sabaka ka oka ukasha saboda an ce abin da ya sa annabi ya ce ya rabar da su a nan su wanda suke gaban annabi suna da kujeru da yawa kujerar ganin annabi kujerar bin annabi kujerar sahabi kujerar waye to wannan ɗaya da za a ɗan aji mana in aka raba musu kaga in ka zo kai wata kujera za ta hau wasu ka ce a'a idan aka ba da kofa munafiki ma sai roka kuma ba a bashi ba rigima ya ce an wulaƙanta shi an ba kowa kuma shi ne cancanci a hausa mutum da ba ta saba shi to shi yasa annabi ya tsaya akan bukatun su kawai to waɗannan za su shiga aljanna bilahi sabin wala iqabi to ceto na biyu amma je a buɗe aljannar domin yanzu an ce ka tafi aljannar ina za ka yi gaba za ka koyi mako kudu ko arewa sama za ka yi ko ƙasa kawai aka ce yanzu tafi aljanna saboda haka aljannan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba an bi ya ce misali na da ku kamar misalin mutum ne ya gina gida ya tanadi kayan walima da kabaki iri iri sai ya ce je kaka kira mutane su biyo ka zo gidan shi wanda ya biyo ni to shine zai je aljanna wanda bai bi ni ba to bai ma san inda za shi aljanna ba za ka yace ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umir Allah aftaha li ahadin qablak ko gairak kai aka ce dama an buɗewa in wani ne ya zo ba kai ba to ba za a buɗe masa ba to sai a buɗe a shiga aljanna ki shiga aljanna ma an ka je a buɗe maka din ma to shi ma ke so ne aljannar kuma akwai waɗanda suka cancanci ƙasa a wanda suka cancanci sama to haɗa na saman da na ƙasan shi ma sai an samu ceto a ƙara daraja wasu su kai sama yanzu misali matarka ta fi ka kiyamun laili ta fi ka tauhidi ta fi ka bin sunna ta fi ka sadaka da kyauta da kiyamun laili sai a kai ta hawa na bakwai kai mijinta kana kasa to ya za a yi kenan duk kun shiga aljannar amma matsayinta ya wuce naka kaga sai an nema maka alfarma a cikin ka a kai ka inda kake ko kuma mijin ne yake sama matarsa tana ƙasa kaga sai an tun da wuya aikin ku ya zo duk ku shiga guji ɗaya a aljanna ma ai daraja ne daraja daraja to wani da 'ya'yansa da matarsa da zuriyarsa suna kasa shi yana sama ko suna sama shi yana ƙasa to haɗa su yasa Allah ce wallazina amanu واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء to da ka Allah ce zan ɗebo zuriyata su ci albarkacinsu a zo a har ko a debo iyayen a haɗa da iyayen ko a debo iyayen a haɗa da iyayen wannan karin daraja daraja din a cikin aljanna shi ma ceto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sannan akwai ceto na wuta su fito su dawo aljanna akwai wanda ga tauhidin ga talla duk rukunan musulunci nan sun samu amma laifuffuka zina shan giya sun riba sun haƙƙin marayu kaba'iran nan saba'in da ya yi kusan sittin a ko da ƙari ma amma ba shirka don mai shirka ya shiga wuta kuma ya zauna kenan ya je gidansu to ga tauhidi ga laifuffuka an shiga wuta inda ake gane mutum mai tauhidi ne a cikin wuta wutar za ta kone ko ina zama kamar gawayi amma banda fuska banda hannu banda kafa duk inda ruwan alwala yake tabawa to mutum ya zama sharifi a nan wuta ba ta kona shi ba ya zama kamar gawayi amma banda gurin alwala to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah sai ya ce to a aleka wuta a fito da duk waɗannan waɗanda suke masu tauhidi ne amma sun yi laifi to ya za a gane su a cikin yan wuta da wannan alama alwala In wanda yake musulmi ne mumini ne ko ya shiga wuta gurin alwala ba zai kone ba fuskar da kake sujjada ba za ta kone ba hannayen ba za su kone ba kafafuwanka ba za su kone ba to sai a ce su duk wannan alama ya fito sai a ita fitowa a ita fitowa sai kowa ya fita sai a ce a tafi ma'ul hayati wani teku ne saboda an zama gawayi duk ragowar da ba nan ba ya zama gawayi ya kone kashi ya kone jini ya kone fata ta kone nama ya kone komai ya kone gawayi ne kawai a gurin sai a je a fada wannan ma'ul hayati to sai kaga komai ya tsoro sai a dawo fes babu gyambo ba ciwo ba tabo shin ya dawo fes ba alamar tsufa ba alamar to sai a ce kuma a tafi aljanna to sannan akwai ceton da su yan wutan ne wasu kuma za a sauƙaƙa musu azabar wutar ita wuta ita aljanna samanta shine daraja kasanta shine kasa kasa ita kuma wuta samanta shine sauki kasanta shine musifa shi sa ita aljanna darajat ne ita kuma wuta darakat darakat sauka kasa darajat hawa sama in kana hawa sama to daraja in kana kowa daraka to na kuryar ƙasa a wuta shi ya kowa shan azaba na samanta kuma shi ya kowa samun sauki saboda bai nutse ba to wani wutarsa takalmi za ta yi masa kawai iya wajen gurin kafa iya nan ne a cikin wutar ragowar duk a iska yake a waje amma wannan tafin kafar da yake cin wuta zafin wutar ya yi na so ya yi na so har ya tare da kwakwalwarsa tana zafaffaka tana fita wanda aka yi masa irin wannan azaba zai ɗauka duk wuta ba mai shan azaba irinsa amma kuma azaba ta ta kowace sauki a wuta akwai waɗanda za a yi musu wannan alfarma a ɗago sun yi wani aikin kirki amma ba tauhidi a cikin aikin yasa ko kafiri ya aikin kirki za a karba amma ba zai shiga aljanna ba sai dai ko a bashi duniya ko a kaffafa masa azabar wuta a kaffafa masa ma'ana a sauƙaƙa masa domin ita ma azabar ai za ku ga Allah yana faɗar ta iri iri azabun azim azabun shadid ashaddul azab azabun muhit azabun harik azabun muhit azabun muhit Allah yana ta faɗar nau'ukan azaba azaba iri iri iri iri to kowanne akwai kuma akwai kowace nau'in azaba da za a wa kowa irin saban da ya da kuma wani kuma ya haɗa saban da yawa sai na ukan su taru a kansa da yawa kamar yadda an zo kofa aljanna akwai wanda za a kira shi ta kofa takwas na aljanna to in an zo kofa wuta duk kofofin bakwai sunansa ya fito kuma to duk wata tabargaza akwai sunansa a ba laifi eh ba laifuffuka ya kai Zakan an kira mashaya yana ciki, mazunata yana ciki, mushrikai yana ciki, yan bid'a yana ciki, masu cin ruwa kudin ruwa yana ciki, masu cin kudin marayu yana ciki, masu luwaɗi yana ciki, masu kaza duk laifi ya shiga ciki an yi da ciki Kuma duk bai tuba ba, kuma Allah bai yaje masa ba. don masu kaba'ira a aqida ahlus sunna ba za su dawama a wuta ba ko shekara biliyan nawa za akwai ranar da Allah zai musu afuwa ya fito da su domin akwai shafa'atu rabbil alamin akwai ceton Allah in wuta ta cinye mutum ya dawo babu ma sabon duka ta cinye kuma ga shi ga tauhidi amma ba aiki a karshe Allah zai ce waɗannan su ma fito da su sun ta albarkacin tauhidi sun taɓa cewa la ilaha illallah amma sabo ya danne ta tana can ƙasa Isa manzo Allah ce man qala la ilaha illallah na'am ku yawman min ad-dahr duk mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ya ci moriyarka wani lokaci ba ta fita a banza in dai kace la ilaha illallah to ka faɗi zikiri da ko mai girma afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah ba wani zikiri da zaka wanda ya suka ce la ilaha illallah balle ma ka san me ka faɗa kuma a ce ka bi abin da ka faɗa din العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب da sharaɗin ta guda bakwai mai da kasan alwala tana da farillai guda bakwai ita ma la ilaha illallah tana da farillai guda bakwai in ka faɗe ta sosai an ga waɗannan abubuwa guda bakwai sun dace da abin da kake faɗa amma kana faɗarta kana shirka kana faɗarta kana saita alfarma ka shiga tauhidi rububiyya ka yi kasa kace da shi uluhiyya asma'i wa sifati ce a ga la'ila ila da kake faɗa a fatan baki ne saboda ba ta ratsa gaban ka ta shiga aiki ba to wannan shine la'anar Allah akwai kuma la'ana mutum ya wani aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata kaza Allah ya la'ance shi don in ka faɗi wannan ba la'antar mutum kai ba hikaya kai yanzu manzo Allah ya la'anci jiya. in ka ga mai can jiya mai za ka ce masa ba za ka ce kai la'anan ne ba ne ka ba ka faɗa ka ba a ƙa'ida sai dai ka ce Allah ya la'anci mai shan jiya me yasa ce ta zai iya zama ya sha jiya kuma la'anan ba ta hau kansa ba saboda wasu dalilai amma Allah ya la'anci mai shan jiya. amma ba dukkan mai shan giya ne kuma zai shiga la'ana ba akwai wani dalili da Allah zai iya toganta wasu wasu hasana ta za ta iya goge wannan kun ga akwai wani da aka tashi gaban annabi ya sha giya wani sahabi tun da ya ji hadisi ya la'anci mai shan giya sai ya la'anci mutumin sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaifa fa innahu yuhibbu Allah wa rasula to ina ne zai so Allah da sa amma ga shi ya sha giya sahabi ya ce kai amma Allah ya ne ma aka ce a'a ba za ka ce Allah ya tsine ma ba sai dai ka ce Allah ya tsine wa wanda ya kaza amma ba za ka nuna wanda ya ce kai tsinan ne bane sai dai ka ce Allah ya la'anci wanda ya amma kaka nuna shi za ka ba a nuna mutum mu'ayyan a ce wannan kai kai da anan ne sai dai ka ce kana fa aikin da ake la'anan ne yi za ka ka daina dan kan la'anar ta hauka kun gane bambanci tsakanin la'anul mu'ayyan da kuma hikayatul la'an ka ce Allah ya la'anci mai shan giya da kuma ka ce wane da kake shan giya kai tinan ne to wancan ba a yadda da ka nuna ka ce sai dai ka ce Allah ya la'anci giya da mai shan giya da mai giya wani ce a ah, to ni ba ce a kana sha ni a bi ah, ne je ka ce Allah ya la'anci mai shan giya ce to kai na ce ai ban kama suna ba ai da a hadisin annabi bai kama suna ba ko yauwa hadisan yadda suka zo ga sunan shek albani ya tattara su yadda hadisan suka zo misali annabi ya ce lahu akilar riba wa mutilahu wa shahidahu wa katibahu Allah ya la'anci mai cin riba da mai bashi ribayyaci da kuma shaida da sakatare nawa kenan aka la'anta hudu ko duk waɗanda aka ce Allah an ce to sai ka karanta mana hadisi sai sai ka to ne fa Allah ya sai ka ce a an dole an ci ne shi kana ci eh to in kana ci sai ka daina ko sai ka fita daga la'anar amma ka nuna shi ka ce ne la'anar nan ka ka hikayo yadda annabi ya faɗa bai kama sunan kowa ba kai ma ka faɗa babu suna nan kuma yace la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu wa hum fihi sawa la'anar kai da ce bai da ce da mai ci da mai karɓa ya ci da kuma mai shaida da mai rubutu yace duk tsinannu nuni sai kuma yace la'ana Allahu al Allah ya la'anci giya wa sharibaha da mai shan giya wa saqiha da mai zuba giyar a wa bayi aha da mai sai da giyar wa musa aha da mai siyan wa asiraha da mai tace ta wa ha da injin da aka tace wa hamilaha da dan dafanta wal mahmulatu ilaihi da wanda aka dora wa mota kenan wa akila ha da wanda ya ci dukiyar goma kenan ba taba samun wani abu a hadisi da aka jero mutum goma ta ce sinannu ne, sai giya kawai barasa ita ce aka lissafa mutum goma a jere amma kun ga na riba aka jero amma giya tun daga kamfanin aka fara tsinuwa ha aka zo bakin mai sha sannan ce la'anar lahul khashimatu wajaha wata take zazza na fuskarta Allah ya tsine mata shine wani ya tambaya wannan sace ce to kakannin mu fa an musu zane iri iri muka ce ban da su saboda dalili ba su ji hadisin ba shi kuma Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula amma yanzu ku dubi fuskokin mu ku gani masu yawa ba mu da wannan zana iya mu ci mana ba saboda sun ji hadisan daga ba amma da in a sakwata kake akwai na sakwato in a katsina kake akwai ta katsina in a kano kake akwai na kano in a maiduguri kake ko kula ka shawo ka ko kana nan wajen abin nan wajen yarabawa su ma suna yi nan ma wajen wajen zuru din nan akwai wanda na gani hadda na kirki hadda na ciki ma bayan an maka na na goburawa an zano na nan to akwai na kan fuska ma nan akwai wanda ake ɗora wutar wukar tun daga goki sai an zo haɓa haka za a taho ana yankawa ana yanka ana yanka sai an jire nan sannan a jika da wuka a yi ma nan a yi ma nan wai kakkaɓa ta shine identity shine identity card eh, an maka alama duk da aka ganka an san dangi ne dan uwa ne kada wani ya kama kai mai da kai bawa siyar. zamanin jahiliya ake wannan alamar to yanzu duk Allah ya kauda wani wa shaqati jaybaha da mai tsaga wuyan rigarta in ba ta samu da ana ihu sai a ce na a fada a ta birgima a ce na mutu na lalace na shiga uku wani ko a shiga ɗaya ma ko a shiga biyu sai a shiga ukun gaba ɗaya to wanda ya shiga uku gaba ɗaya sai na zai fito to kaga musifa ta idan haka wanda shi ma aka hana sannan wa da'iyati bil waili wasu sabur da mai cewa na shiga uku na lalace to da shiga uku da lalacewa duk mai wannan ita ma Allah an ce irin wannan halin La'anar Allahu rashi wal murtashi fil hukm Allah ya la'anci mai cin rashawa da kuma mai bashi rashawa a cikin hukunci da akwai la'ana sai dai Allah ya kiyaye kawai kaga ashe yaki da da cin rashawa da ake yi ashe taimaka jama'a ma ake fita daga tsinannu hmm? wanda yana ga cin rashawa ya taimake ka ashe wanda ya fara kafa hukumar yaƙi da cin rashawa shine Allah subhanahu wata'ala wanda ya fara jagoranta ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya fara tsitsiye gwamnan ya ya kwamishinan zakka ko ministan zakka wanda aka bashi albashi aka ba shi aikin yi aka tura shi karɓo zakka da ya je sai aka bashi nasa daban su da yake mutanen dama masu imani bai je ya boye a banki ko ya kai gida ba sai ya zo wa annabi sallallahu salama da kashi biyu ce ga wanda ka aike ni ga wanda suka bani wannan da suka baka nan ne yace kyauta suka bani kyauta ce gaji kyauta ce amma kuma akwai zai biyo baya sai annabi ya ce a sa mumbari al'umma za ta lalace aka kafa mumbari ya hau ya ce ya zan aiki mutum in ba shi a tsora masa nauyi nauyin da Allah ya dora mun ya zo ya ce wai gana ku ganawa in dai da gaske ne za a ba shi nasa ya zauna a gidan babansa da babansa a kai masa ma don me ba a baka kyauta ba sai da aka naɗa ta mukami sai ka ta gana tabbofi da shaddoji da kilifi da wani wani yace ana naɗa shi a wata ma'aikata ita kawai ta wani ya zo gaishe sai ka shadda wato abin nan turmi ashirin abin nan ah, da atamfa na mata da kilifi da wane ne da man shanu jarka jarka ya zo gishi ce wannan nan ne ce zuwa zai mu yasa wannan kuma a kai wa iyali ita to matsalar akwai abin da yake yake shiryawa wani makocin sai da umar kullum yanka rago sai kai cinya ɗaya gidan sai da umar a aka saba suran nan ta haɗo su rigima da wani sai aka kashi ƙara gaban sai da umar yana ta kallon umar yana ga ai ka Allah zai ta sai ga hukunci ya juya kansa ita ya amiral na a lura da abin da nake bari ma a kyautata ita dama kana yi ne don rashin gaskiya ta samu a taimaka ma sai na umar yake a kamun bari ya wuce ya jama'a ku karbi kyauta mutukar tana nan a kyauta idan ta zama wani abu ba kyauta ba ku guje ta daga makoci na yana da cinya ashe ashe tarko ne yanzu ya yi rashin gaskiya na ce a je a yi masa hukunci ya ce in tuno da abin da yake bani zora ka sai an ce waɗanda abubuwan da kun gara shi da murtashi sannan ya ce Allahu rajula yalbasu libsata mara wal mar'a talbasu libsata rajul Allah ya la'anci namijin da ya koma shigan mata da mace da ta koma shigan maza Allah ya kasa duniya biyu maza da mata kowa iya da inda aka ajiye dama ba shawara ake da kai ayyuka namiji ba ba shawara aka yi da shi a yi mace ba da aka yi ka mace akwai abubuwan da aka keɓanta mace da su namiji ba da akwai da aka yi ka namiji akwai abin da aka yi maka mace ba ta da su akwai kuma abubuwan na tarayya da aka ce kowa ya tsaya duk mai sha'awar ya tsallaka ɓangaren mata yana namiji yan daudu kenan kaga ƙato malam yana karkaɗa duwawu ko ka ga ya matsale muryarsa ko ya ɗaure ɗan kwali ko ya je a gubboge ba ko ka ga mace ta je ta yi ƙwanji ta shiga cikin harkar maza ta zama yan kokawa ko ta zama wani abu daban da duk waɗannan abubuwan ba su dace ba da ce yasa a shari'a ta ce kowa tsaya a jinsunsa to wannan ji ya ka hadisan waɗannan masu yawa kuma ya ce Allah ya la'anci ɓarawo wanda ya sa saci kwai aka yanke masa hannu ko ya sa saci igiya aka yanke masa hannu Allah ya la'anci kunama mai sallah ma sai ta harbe da wanda baya sallah ku kashe ta a ko ina kuka ganta Allah ya la'anci kunama annabi ma bata bashi ba sai ta harbe Allah ya la'anci maza masu kamanceceniya da mata da mata masu kamanceceniya da maza Allah ya la'anci wanda ya saki matarsa ɗaya guda uku kuma ya tura mijin da zai aure ta domin ya halatta masa ita shine la'anar lahu muhallila wal muhallala lahu akwai wanda ya taɓa yin wannan shi wanda aka tura din yayi shi yake gaya mana ya saki matarsa ɗaya biyu uku aka ce baya da za a gyara su shi ne sai kira ne ce da Allah ka je ka aure ta amma da Allah ta fi ta kofi shi ke nan, yaji shi ya ba shi komai da kuɗin zance da kaya da sadaki duka ke masa daidai ya aure ta ita ma matar ta sun shirya da mai gidan akan cewa sati ne za ta fito samu wani abu na Allah da ta shiga kuma sai ta fi jin daɗi a can ko ya je zamanta shi ma kuma ya ƙi sakota sati ɗaya wuce sati biyu wuce sati uku aka shiga da hudu ya masa waya yaya ya ke ciki ya ce ya ke ciki kuwa ya baka sakota bai ce wa matarka ba zai ce a tuwa ce ita ci matata inda mata ta ce wa ita ita ce ta ce ita tana son haka ta yi da haka ashe wahala take sha a can da take so ta koma da ta auri wannan talakan mala ya fara girmama sai fara isti'a ah, don haka ne ma ai ma kamata in koma sama kawai nan ma yayi shike da ita da kanta ce to ka ji da mijina ya ce zaka tafi ni amma ka tafi ni mu zauna to malamai suka ce aka yi haka to wannan auren yayi na biyu amma in ya sako ta kan wannan sharadin to auren ya faci ko ita ta nemi mijin ta ce zo ka aure ni ka tafi ni ko shi mijin ya ce a'a ya ka auren mu ita ka tafe ta ko kai baka gaya mijin baka gaya matar baka ce bari je wani na gaya matar ta kuma na san da wuya ta samu wanda zai aure ta bari je aure ta a raina in bar ni ne cewa zan sake ta shine shan usaimi ne shi ma bai ba ya zama nikahul muta'a nikahul muta'a shine an nikahu bi niyyati talaqi kai aure a zuciyarka kana son kai sai ce wannan shi ma bai ba wannan shi ma aka Allah an ci ne wannan Allah an ci wato macen da za ta haka kawai za ta ce mijinta sakanni ba wani dalili to Allah an ci wannan sannan Allah an ci mai zane fuska da wata ta zana mata da mai cire gashin gira da wata ta jire mata da mai kankar haƙorinta don ta wushirya da mai canza halitta Allah don ta kyau sannan Allah an ci Yahudawa saboda sun mayar da kabarin annabawansu masallatai inda yahudu suka ji an ce ga kabarin annabi sai su je su masallaci a gurin za ku ci an musu albarka sannan na zo sake to Allah ya la'anci yahudawa da Allah ya haramta musu cin kitse sai suka tattara kitsen suka sai da shi suka ci kuɗin kamar yanzu da Allah ya haramta mana cin jaki sai wani ya ce ya samu business ana siyan fatar jaki a cana to ni abin da na tambaya a ina za a samu fatar jaki tun da ana neman fata ne mai yawa ta jaki mai rai ba ina ka samu shi ya za ka dinga kashewa kana kira fatar ko ka arna za ka kaiwa su ci nama kai su baka fatar ko ku zuwa za ka wajen arna masu cin nama kai ka sai fatar sai na za ka samar da fatar sannan fatar sai an je ta za ka siyar ko kafin a je kai za ka je sannan ko an jama fatan mushe ya halatta a sai da ita a ci kuɗin ko ku ta aka ya halatta kai amfani da ita kun ga waɗannan amsoshi ne da ya kamata a lura wani ma yake ya gano inda nonon jaka yake daraja a wata ƙasa ta turawa yanzu ta samo lita guda na nonon jaka to kuɗin da aka samu ba kaɗan ba ne saboda ana shan nonon jaka yanzu ana ƙara ƙarfi mu ce zama kamar jaka ko kamar jaka saboda jaka ta shafe. aka ce Allah an ci masu yawan ziyarta kaburbura mata mace za ta je kabari amma bai fi kwaɗe ko sau biyu ba a so ta dinga zuwa kullum Allah an ci wanda ya tsaga fuskar dabba ya mata alama irin da wuta din nan sannan la'anan lawa man sabba ashabi wanda ya zagi sabon annabi masu inuwa ta hau kansa sannan Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa ya la'anci wanda iyanka dabba ba da sunan Allah ba ya la'anci wanda yake ba dan bid'a goyon baya domin ya yada bid'arsa to Allah ya tsine ma albarka kana da kuɗi sai kake ba dan bid'a ko ka baki gida ko masallaci ko inda zai yada bid'a sai ya yi yada bid'a to Allah ya tsine ma tunda kai ka kara yaki da sunnar annabi sannan Allah ya la'anci wanda ya iya karkasa ka ci tejin wani ko ka shigo gona wani ta kara a naka to an tsine ma albarka Allah ya la'anci wanda yake yake daddaka dabba da ranta irin wanda boka suke ba su cewa a je a cire mata kafa daban a cire a dinga yankanta gunduwa gunduwa har ta mutu Allah ya la'anci mai cin rashawa da wanda ya ba shi ya ci wannan su ne hadisan da shi albani ka a cikin sahihul jami'u sakir waɗanda suka jero ingatattu waɗanda suke magana akan la'ana don mutum ya karanta mutum wannan hadisai ya faɗi wannan to kai ya kama suna kamar kun ji hadisan nan gaba ɗaya in banda yahudu da nasara su ma ba a ce wani da wani ba sai ka hakaito mutum wannan Allah ya la'anci mai san jiya da giyar da kaza kaka ce akwai wani makoci na anan sunan sawa ne sinan nan nan da yake san jiya to ya haka sai dai kawai ka faɗe shi yadda annabi ya faɗa in shi da kansa ya zo ya tambaya in ma yi ma sai ya bari amma in ka kama sunan wani ka la'ance shi zai iya tuba daga baya sannan kuma kai magana da ka faɗa tara ta yawo tsakanin mutane ga wannan ko ba daidai ne, ba hikima ba aziyar حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا baya kamata da mai gaskiya wanda aka san shi da gaskiyar magana da gaskiyar aiki da gaskiyar aƙida ya zama mai yawan la'antar mutane ba daga ciki mutum ya zama ɗabi'arsa halinsa shi ne yawan la'ana domin sai imamu na yake cewa annan la'anata du'a'un bil ibad min rahama domin wanda kake masa la'anta kana addu'an Allah ya nisanta shi daga rahama Allah ne walaysa huwa khulqul mawsufina bir rahama wanda kuma aka san shi da rahama ba zai dinga la'antar wasu ba wa ta'awun bil bir wanda aka san shi wajen taimakekeniya wajen nagarta لأن الصديقين يتلون النبيين الذين بؤسوا رحمة للعالمين مقربين بالبعيد والطريق saboda haka mutumin da ya zamo malami mai la'anta to za ga wata la'anta sai ta kan. shi malami sai dai ce Allah ya shirya Allah ya gyara Allah ya shirya haka ubama haka shugaba ba a son ka dinga shaka waɗannan tunanin talaka waɗannan tunanin shugabanni to duk muka tsine yanzu ka ce tsinanin shugabanni kuma suka ce muku tunanin talakawa sai Allah ya amsa addu'a su akan ku ya amsa ta ku akan su ya za a kenan kasar da ta tabbata duk cikin la'anannu ne ka ga mun yadda za a ci gaba a kasar sai sa ba a san la'ana in dai har ka san da ka tsine a karba ƙara kai addu'a gyara a karba Allah ka shiri ɗana wannan tazararren ɗana Allah ka shiri shi suka ce wannan kangararren da Allah ya tsine mar kaga ka ƙara kangarar da shi kenan tunan Allah ya tsine masa me zai yi ƙara kangarewa zai in kuma ya ƙara kangarewa taran kai masu ya zama ajalinka ku ƙara ka dinga cewa Allah ya shirye shi Allah ya gyara halinsa ya sa ya zama mutumin kirki حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي زبيان عن حذيفة قال ما تلا انا قوم قط الا حق عليهم اللعنه mutane musu taba haɗuwa ba suka ce mu zo mu zo mu ne ne kaga wasu kan yi wannan to mu ce idan abin da nake faɗa gaskiya ne ka ce ni kalli in ba gaskiya ka ce ni tsinanne ne kaga ba masu faɗa ka. to kai tsinanne a gidan ma to in gana da hujja ka in ba ka da hujja ta kika ce amma wannan la'ana din wannan bai kamata a dinga yin ta ba ta yace mutane musu taba haɗuwa ba suka yi la'ana kala'ana wato kowa ya kire wa juna ala wajen mufa'ala ce Allah ya ne ma kai ma Allah ya ne ma kai ma Allah ya ne ma Allah ya ne ma to sai a zama nu gaba da haka ko mutum ya tsine maka ka ce to ni ba zan tsine ma ba in wanda kai mun ce za ka koma kanka inda annabi ya ce wanda ya zage ka ba karama ba ramuwar abin zai koma kansa babu malla ana abdahu fa a taqahu to abin ya kai ma an ka tsine wa bawanka sai ka yanta shi babu wanda ya la'anci babansa. kuma dan ya samu mafita a wajen Allah ya yanta shi da sana Ahmad bin Yaquba ala haddathani bin al bin Shuraih an abihi an jaddihi qal Aishatu أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانون اللعانون والصديقون كلا ورب wasu اللعانون والصديقون kana mutumin kirki ko mai la'antar mutane yake ba zai haɗu ba sai dai ka zafi ɗaya ko ka zo mai la'anar mutane a kore ka daga ce ka daga ko ka zama siddiqu ka daina wa kowa sai na ban bawa fa bawansa kuma ina ga masu tara taro ma suna la'antar sahabbai suna jifa abubakar siddiqun da muke ga duk al'umman annabu ba mai daraja kamar sa ba wanda ya aikin kirki kamar nasa duk wanda za ka daga a duniya ba annabi sallallahu alaihi a cikin al'umman nan ka faɗi abin kirki eh yayi sai mun kawo maka irin sa abubakar yi biyar idan kake abubakar ya yi kuskure kowa ka daga al'umman nan ka faɗa za mu kawo maka nasa kuskure irin na abubakar guda biyar shi yi to da ka a kirki ba za ka kamo su ba in kuskure kake ana yi to wanda wani ya fi nasa yawa in abin kirki ne wanda yayi shi yafi na na wani sa yawa da haka babu kamar sa cikin al'umma annabi amma kun ga ya la'anci bawansa annabi yake ba zai haɗu ba kana wannan kujera ta babban mutum mai daraja kuma ka zo kana la'antar mutane to ba zai haɗu ka zaɓi ɗaya kawai ka sauka daga ɗaya na'am kalla wa rabbul ka'aba fa a'ataka abubakarin yawma idhin ba'da raqiqihi sai abubakar yace ina bayin nan duk wanda ya ya taba la'anta sai ya tattaro su kai shekarar da ta wuce ina ji na taɓa la'akar ko kamar ta je kan yanta ka kai ma ji zo zo zo ina ji na taɓa zagin ka ko ita to je kan yanta ka zama da kai fa shi shine fa a duk wanda ya san ya taɓa la'anta ko shekara nawa ne ita duk su zama ya'ya su tafi yanta saboda ya samu wannan tuffa ta sirri saboda daga annaba cewa minan nabiyina wasu jiƙina wasu hada wa na to kana kusa da annabawa ka dinga la'antar mutane annaba a fasa makai an turo mala'ikan dutse mala'ika ya zo yi annabi sallama ya ce duk wani dutse da ke duniyar nan daukan ka ka jefa shi kan mutane kamar jefa leda ne ka gaya mun wanda kake so a jefa annabi ya ce a bara su a jefa kowa so da ke Allah ya shirye su ko ya shiri ƴaƴansu su haifi ƴaƴa na gari sai shi wato Abu Jahil ya haifi Ikramatu Ikramatu ne ya zama musulmi sahabi Al-Walid ibn Mughira ya haifi Khalid ibn Walid Asi dan Wa'il ya haifi amr bin al-as abdullahi bin ubay bin salul ya haifa abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul radiyallahu an ibni dan sa babban sahabi ne mutumin kirki wanda ya taba cewa ma zai kawo kan uba annabi ya ce ai ba a kawo kan uba ka je ka kale ka kawai Allah ya san yadda zai to saboda kun ga ashe wato musuluncin nan musuluncin rahama ne ba na tsinuwa da la'anta ba ne kallawa wa rabbil ka'aba fa ga abubakar yau yawma idin ba'da raqiqi thumma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la a'udu da annabi yazo yace to duk wanda na taba al'ada na sallame shi kuma wallahi ba zan sake ba ya ba zan sake ba ba za a ƙara jin wannan magana a baki na to ni da kai ba sai mu kiyaye bakin mu ko kai da baka ba ka shiga ciki ina maballe a kore ka baka ma za a yi na kake ba yanzu to mu kiyaye bakinmu daga la'anta da zagi da tsinuwa da cin mutunci da wulakanci da bakakin maganganu marasa amfani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut annabi ya ba mu ka'ida biyu in zaka faɗa alheri to an baka dama kai magana in ba zaka faɗa alheri ba an baka dama kai shiru babu tala'un bi la'anatillah wa bi ghadabillah wa bin babu la'antake da la'anar Allah akwai masu faɗa wannan ka ce in ba haka ba ne ka ce ni dinan ne ne to ai maka ko mutum ce ka ce fushin Allah ya hau kaina ko ka ce ni dan wuta ne eh, da ana wannan rantsuwa yanzu duk ta ragu ka ce in ba haka ba ne ni dan wuta ne ko mutum ce ka ce ni ba yahude ko ka ce ni kafiri ne in ban ma kaza ba kace ni kafiri ne in ban ma kaza ba ka uwa ta ba ta ɗiga mun jini ba ko ka ce zina aka aka haife ni ko ki in ba ma kaza ba ni shege ni ko ku dinga tsine wa kanku su wannan abin a daina ko mu ce aradun Allah wato aradi ta faɗo kansa ko kwaran kwatsa wato wai in ba kai ya kwaran kwatsa ta auki ko aradun Allah ko tarnatsa ko tarnatsa shi gaba ɗaya ta to ai kai ka man kana halifan yahlil billah aw liyasmut حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار kada ku dinga laance la'anceceniya da la'anar Allah ku ce la'anar Allah ta hauni tsinuwa Allah ta hau kaina tsinuwar ka za ka daina ko ka ce fushin Allah ya hauni ko in ba mu kaza ba ku ce fushin Allah ya hau kanmu ko kuma in ba haka mu ɗan wuta ne ku daina faɗar wannan saboda ka ku je ku dace da lokacin da ake amsa addu'a mutum ya kai kansa wuta arha kawai dan neman rigima babu la'anil kafir babu la'antar kafiri to shi ma kafiri ana iya la'antar sa mai rai wanda ya mutu a kafirci za a iya cewa alaihi la'an kama abu jahil za a iya karanta kisa ka ce fa alaihi la'anatullah tunda ta riga ta hau ta tabbata amma mai rai kafiri mai rai ba a la'antarsa saboda zai iya tuba akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su Allah ya ce laisa alaika hudahu innaka la tahdi man ahbabta duk waɗannan da annabi ya la'ana sai da Allah ya sauke nawa ya mai da su musulmi da Allah ya nuna maka shi yake yin abin sa ba wani wanda ya sai sake shi kuma ga wasu kuma annabi ya ce a musu gafara Allah ya ce su kuma ya zai shiga wuta Ta abdullahi bin ubay bin salul Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ko to 70 kace musu gafara Allah ya ce ba zan saurara kaga ne kun yayi ne amma annabi saboda rahamarsa shi fa aka yi wa abu ha Allah ya fushi shi kuma iyaki aka ce zo ya masa sallah annabi ce mu je a yi masa ya san ya maka sallah ka haye amma yake zai je Allah ce wala ta salli ala ahadin min umma kakka kara wala ta kuma ala kabari kakka tsaya kan kabarin sa ma ka ce ai maka gafara kakka Inna innahum kafaru billah Allah ya ce saboda kafirai ne da da imani ne sai a ji a nema mutum gafara amma mutum ya zama kafiri ne ta gafara za a yi maka ba tunda ya nuna baya so حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة أجت يا رسول الله أن أن ذكر إني مسلم أنا سموت يشعاع to daga zuwa annabin ya kama tsinuwa to kuma wa zai shirye ita ba aiko ne tsine wa mutane ba an aiko ne ne rahama amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kisa annabi yake hakuri haka gane yanzu wa haki in ban da rahama Allah za a yi ya gane wanda ya kashe Hamza annabi yake kai ne wa haki ya zo ta ya musulunta annabi yake kai ne wa haki ni ne wa haki ya rasulullah yake ba ni labarin ya kai ka kashe Hamza sai da ya gama labarin annabi yi bai sai ce Allah wa haki ka ringa tsaya a bayana ba annabi baya so ma ya gani ya tuno dan kai ji zafin sa saboda ya riga musulun al-islam ya ma kabla maqatil hamza a aljanna a musulunci sai sa ya ce to ni yanzu na yi bikin suna duk in da ya shiga sai a ce lafiya kashe hamza ya kashe hamza ya Allah ka kawo wata rana da zai yi wani abin da zai goge wannan ana nan sai ga musailamatul kazzab annabawa biyar suka bayyana lokaci guda kowa ke ce annabi musailamatul kazzab ya bayyana yake ce annabi ne al-aswad al-ansi ya bayyana yake ce annabi ne saja ta bayyana ce annabi ya ce mulaihatul asadi ya bayyana su hudu kenan hudu suka ce shi annaba ne sai to a ciki sai na kashe daya to sai aka saka shi a cikin bataliyar da za a tafi wajen musailamatul kazzab to Allah ya kai ki kuwa sai ya zama shi ya kashe musailamatul kazzab sai ce hajihi bi sulka don sai aka da sa katil hamza ake sa katil musailama babun nan ne ta ne nan za mu tsaya wani ne wani abu ne daban kuma mu ji waye ne dama annabi ya ce man nan malaka nan ma alaika wanda ya kawo maka labarin wani sai ya ɗauki wani kai ma ya kai maka saboda haka annamimanci mugu ɗabi'a ce yau kuma babu sana'ar da take kiran manci duk mafi yawan hira a rediyo ga filayen an buɗe a rediyo banda manci da haka fitina da rigima musamman 'yan siyasa abin da suke sai haɗa fitina da rigima wannan ya je a shi dubu goma ya sa a biyar a jihunsa ya je ya biya biyar a rediyo ya zagi wani shi ma wancan kuma mitin suke masu zagin suna da grup na taɓa ganin su a wani guri wani ce mu zo ka ga mutanenka ina zagaye na gansu da na wannan jam'iyya da na wannan jam'iyya da wannan a guri guda suna mitin to wannan ce kai je ka kaɗan zagi namu wasu manyan ne ba sa fitar da kuɗi sai ya je zagi a rediyo sai ce ka je ka zagi namu zai ba ni kuɗi in ya zo sai in ka wani abu to sai je a haran kai daɗe ya fa zage to wallahi ba a kare zagin nan ba fa akwai matsalar ta ko ya za a yi ne su ta bismillah an wannan in ya karɓa sai je dan baya a rediyo sai ta na biyu sai dan ɗauki wani abu ya ba wanta shi ma sai ce to ni ma zagan min nawa duk drama ce fa ka ji mutum a rediyo yana kuka duk ƙarya yake Allah duk ƙarya suke yi ba a kyauta mana ba an mana kaza an mana kaza mu sai mun yi duk ƙarya suke wallahi Allah duk wani ya nuna mun su a wani gidan rediyo suna zikir ce a ku ne da akrawa kallah akrawa sallah yasa na taba gaita su hizba nake su zo dukkan musu nasiha su suka zo suka wallahi ku ji tsoron Allah Allah ku ji tsoron makomar ku lahira wannan abin da kuke yi kuke ganin kamar wasa ne yana cin abu uku da annabi yake fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum fa hurmatu yawmikum hada ku faɗi gaskiya aka kuskure wannan daidai ne amma cin mutunci da zage-zage da fatanci da raba kan jama'a da kawo fitintunu da rigingimu waɗannan abubuwan Allah ba mafita bane kowa ya kiyaye kan wasa da Allah kuma ina tabbatar muku duk wanda ya ɗauki wani a matsayin sana'a ka ba shi shekara biyar zuwa goma wallahi sai ka tausaya masa alhaki ba hauke ke kuciyo ne ya dinga bunka ke yana maka hauki da ka duk wanda ya ɗauka cin mutuncin jama'a da cin zalin jama'a da saulakanta jama'a da bata mutane da musu ƙage da musu sharri shi ne sana'arsa da shi yake cin abinci wallahi bai da sana'a zai ga abin mamaki ka ba shekara ce in gida gare shi ko mota ko iyali ko tau ko jama'a ka ba shekara biyar kawai za ka ga yadda Allah zai mai sai ka gan shi ka tausaya masa wallahi nake kuma duk wannan gurin na ku gaya min wanda ya arziki har ya kai wata mata takala da ya zama babban mutum ya yi ke sa za mu tsaya a nan sai mu tashi babi na ɗari da hamsin a kan annabi Allah ya tsare mai tsaye